A wani bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa yawancin bankuna da ke babban birnin tarayya Abuja suna sa sabbin kuɗaɗe a na'urarsu ta ATM amma kafin a ce kwabo sun kare, domin mutane suna layi tare da yin sammako domin cire kuɗin a na'urar. Wani abu da ya ɗauki hankali kuma ba a ba da sabbin kuɗi a kan kanta amma ana karɓan tsoffin kuɗin. A wasu jihohi na arewa irin su Sokoto da Kano da Borno da Yobe da Katsina labarin duka iri ɗaya ne. A wasu lokuta ma ana samun mutane suna jam'in sallah a cikin banki domin tsananin jira na lokaci mai tsawo da suke yi saboda yin canjin su Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana wakiltan Kano ta Kudu a Majalisar Dattawa ya yi bayani cewa. Muna logan sun bakwai takwas a jihar Kano ba su da banki ko kaɗan. Kuma ya za da wannan mutanen ƙauyen nan ya za da su. Su kuma suka zo inda ake da bankin ko mutanen garin sun fi ƙarfin abin da samu a bankin. Kuma yanzu da yawa mutane suna abin takaici za a ga mutum ya je banki da dammin kuɗin shi yana yana so a canja tun safe har ya wuni ba a samu kuɗin na an bashi ba. A ɓangaren Borno ta Kudu, Sanata Muhammad Ali Dume ne ya yi ƙorafi a madadin mutanen jihar. Ni yanzu da nake a zaman ɗan majalisar dattawa, so ɗaya ne na ga sabon kuɗin nan. so ɗaya na aika banki a bani sabon kuɗin babu duk lokacin da na aika banki a eh, eh, zan ko jiya ma na eh, aika an kawo min kuɗi a banki tsofaffi aka bani jiya jiya na kwanakin baya ma har na tuntubi lauyoyi akan da ina so in kai maganan nan kotu don a dakatar da eh, central bank kuma har yanzu dai ban cire zaton haka din ba kamin lokacin tunda muna da kwana shida insha Allah amma ga masanin harkokin zamantakewan dan adam da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abdurrahman Abu Hamisu ya yi tsokaci akan batun yana cewa wannan abin cin mutunci ne cin zarafi ne ya nuna cewa ma ba a kauna talaka ba a kauna yan kasa an mai da mu kamar awakai kawai sai da aka yi da mu a wayansu sansani daban-daban in za yi wannan abin ana ba da lokaci da mutane za su samu su canza kudinsu zuwa sabon kudi ko kuma sai gwamnati ta gama shirinta yadda za ta wato aiwatar da kudin a raba kudin na a cikin kasa baki daya a samu isasshen kudin yadda mutane ba za su wahala ba. Shi kuwa masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce sauya kudin abu ne mai kyau amma shi ma yana ganin akwai abin dubawa a wannan lamarin. Idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko makisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana ƙoƙari ne a galla ma mutane a azaba. Majalisar dokokin ƙasa ta ƙara sa baki inda ta roƙi babban bankin Najeriya da ya ƙara wa'adin zuwa talatin ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki. Abin jida a gani shine ko mahukunta za su saurari koken al'umma wajen biya musu buƙatar ƙara wa'adin canjin kuɗin. lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.